الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما يكرم السلام عليكم ورحمة الله دام تاشي درسنا 40 دقيقة قولي قولي 40 دقيقة wanda muna cikin babi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد اهتز الشافعي هم الشافعية كم هجة لحديث عمر لحديث عمر المطلق الديني wanda ya gabata shi ne yake cewa annahu amarahu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallam ya umarce shi an ya atlatika laylatan wato yayi itikafi na dare daya wallayl kaga shi kuma dare laisa mahallin lissiyari ba gaba ce ta azumi ba kaga kenan waɗanda suka ce za a iya yin itikafi ko babu azumi za su kafa hujja da hadisin umar amara wani fi salma an yi a tafi laila wallailu laisa mahallin lissau hmm. ko ba ka ba hmm. kenan an ce kai yi itikafi dare daya a cikinsa akwai isha'ar akwai alama da suke ne cewa a iya yin itikafi ba Allah ya samu gani na'am tajjatul malikiyya su malikiya sun kafa hujja بما روى عبد الرحمن بن إسحاق لابد عبد الرحمن بن إسحاق يرويته عن أروة لما عروة ابن الزبير عن عائشة لما عائشة أنها قالت تجي والسنة للمؤتكف سنة جميع اتكافي ألا يعود مريدا kar ya je ya gaida mara lafiya wala ya shahada janazata kar ya halarci jana'iza wala ya masa imra'ata kada ya shafi iyali wala ya bashira almasu ko dai a fassara shi ya mai mitan su biyu a zuku wala ya masa imra'atan wala yubashiru to shikenan kowanne in ka dama duk ɗaya ka fassara shi da ma'anar jima'i ɗaya kuma ka fassara shi da ma'anar almasu hmm. na aljasu kenan na shafa da hannu ko ta taku na wala ya ko kar ya fita illa ma la budda lahu minhu ma'ana la yakhruju min mu'takifihi hmm. wato ba zai fita daga inda ke itikafi ba sai daga abin da ya zama dole wala itikafa babu itikafi illa bi sawmi sai da azumi wala itikafa kaga babu itikafi illa fi masjidin jami'i sai a masallacin juma'a kaga abdurrahman bin ishaq an urwa ibn zubair an gane ku wannan shine hadisin da suka kawo waɗanda suke ganin cewa la kafa illa bi sauni shi ne abinda malikiya suka tafa a kai wanda suke cewa a yi itikafi babu azumi an gane ko to sun kalla ji sun amma an gane domin amaru an yi a taki fa wani wallailu laisa mahallin lissawo na bata an gane to a nan abinda za a iya cewa shi wato abdulrahman ibn ishaq wato fihi layin fihi layin yana da rauni kwarai da gaske an gane ko sa'annan ta wannan fuska wannan la yusbitu hukman ba zai tabbatar da hukunci ba sai in lamin ba a targibi au tarhib au huma ma'an an gane ko hadisin umar dan khattab hadisi ne wanda yake sahih sahih lighairihi hasanul lidah tayyib ما شاء الله قال أبو عمر بن عبد البر بن عبد البر إنما يجي لم يقل أهد ba wani rikicin magabata da ya faɗa fi hadisin aisha akan hadisin aisha wannan hadhihi sunnatu wato ya tafi a ce wannan ita ce sunna ta itikafi ba la abdurrahman bin ishaq ji ko ishaq wala yasu hada kalamu indahu to a wajen malamai wannan zancen baya ingantuwa lamin kaulin zuhuri kawai dai sai a ɗauka magana ce ta zuhuri wani kanin amur haka za da za mu ɗauka lamarin ma a haka yake batsala an yi jiriya majalar musnadi to ai wannan hadisin ma zai rubuce makaddar hadisin ma hadisi ne wato shi ya fi ganin cewa zance ne aka samu shi daga cikin zancen muhammad ibn muslim ibn shahabin al-zuhri an gane ba maganar hadisi ba ne na ba ta ba hadisin aisha ba kuma wanda yake raba shi din shi ne abdurrahman ibn ishaq na ba ta an gane to kuma da za a ce mu ce radina jadalan mun miƙa wuya don mu ji daɗin musu hmm. eh? to zai ce ai wannan lajiri majalar musnad ba zai gudana a matsayin irin hadisin annabi ba an gane ko na'am saboda menene raunin hadisin raunin sanin da ba ta gane na'am amma sharaɗi na uku wato shi ne taku ga mai itikafi فإنهم أجمعوا سنة لك شوكان على أن المؤتكف شي ما إذا جامع عامدا واتو إدني تاكو دقنقن شيكو دقنقن فطلع اتكافه اتكاف سياربج لما روية تدي أبن دعكي إيه رويتوا عن ابن لبابة ابن لبابة لغير المسجد an gane fi gairin masjidi idan ba a masallaci yake ba wato abinda ake nufi to shi kenan karasa sun yi saɓani a kansa idan mutum ya yi to kaga damar can aka ce idan jama'a mu'tamidan matsala a yi tikafu alayi hmm, to shi kenan idan ya zama ya ruguji, to sai ya dawo ya rama shi ko kuma ya zama saba halulan kawai idan aikin hajji ya rubuce kana yin wani abu ya karya ma aikin hajjin ka shari'a sai ka cika shi kuma sannan wani sabo ya hau kanka ko da na nabula ne an gane ku ya hau kanka ko da na nabula to za mu ga zai iya zama a wannan matsayi ko ba zai zana ba ci gaba sun yi saɓani har wayo dangane da rugujewar itikafi jima'i ga abin da yake koma bayan taku min kamar mutum ya san ba wallan wato ya shafa yana azumi a maliki yana itikafi hmm. to maliki shi yana ganin cewa duk jami'a zalika duk abubuwa wato wannan suna ta itikafi qala abu hanifa wa abu hanifa yace laysa fil mubasharati fasadun yace ba illa shi sa maza ba abu hanifa ko da ne mutum zai ja muku limanci sai ga abu gaban ka zai sumbanci matar zai ce aje sau a haɗa an gani? Hmm. ko ci gaba da ya tafi mu ba shi babu lalacewar itikafi a dangane da shafa sai dai idan mutum ya yi inzali an gane ko? amma shi mun shafi yana da maganganu guda biyu kan wannan matsala na farkonsu kama faɗin imam malik cewa wannan suna bata itikafi na biyu cewa ba sa bata itikafi ila an yin zila sai dai idan izali wa yusaddiqu zalika al-farj aw aw yakzib an gane hadisin muslim wato al'aura ce take gaskata ko ta karyata na'am wadannu ikhtilafi saubin sabanin su wannan akan lalacewa itikafi da waɗannan abubuwan kuma bayan jima'i halil ism shin wai suna al-mutaraddid wanda yake kai komo tsakanin hakika da majazi wance hakika wato zance a wato fahimtar zance a asalin yadda yake majazi fahimtar zance ba a yadda aka yi shi ba an gani ke suka ce hannunka mai sanda an gane ko da kuma zance kai tsaye hannunka mai sanda shi ne majazi zance kai tsaye shi ne abinda yake hakika na ce kai zai da ya fada kwata suka ce ɗebo ruwa a wanke masa wannan hakika ce kai zai da ya fada kwata da na gaida tafiya yana talayi a kan hanya an gani wato rukun ya rike shi Allah ya shi lahu umuman wa khususun to shi wani wannan yana da gami wato gama gari yana da kuma keɓancewa wa huwa adu anwa'i da ismi wanda ɗaya ne daga cikin sunaye nau'ika na suna wanda ya zama an yi tarayya a kan fahimtarsa wanda ya tafi kan cewa wato yana da umum shi majazi da hakika to sai ce shi taku shin faɗin sama ɗaukin sarki wala tubashiruhunna to idan ka ce mubashara ku ji da kyau wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid kada ku shafe sunan al-mubashara bi ma'an shafa ko bi ma'an jima'a wanda ya ce jima'i ake nufi da kuma wanda ya ce shafa ake nufi an gane ko wanda ya ƙetare shi ya ce jima'i ake nufi a gurin to waga kenan majazi ke kallo wanda ya ce shafa ake kallo haƙiƙa kenan da wanda da imam malik rahimahullah shi na ganin haƙiƙa ne ba maganin majazi a wajen to idan an ma zai sha alwalar wato itikafi zai karye da shafa ina ga taku min babu wula kenan an gane shi kuma abu hanifa da ɗaya daga cikin ra'ayin imamu shafi'i cewa a'a majasi ne wala tubashiruhunna a'a ana nufin a'ala maratibin mubashara ƙarshen matsayin taku ɗin ko kuma shafin ciwo wul jima'a shi ake nufi to sai ce wannan majazi ne da haka nan wato bi mujaratul jassi wal masi wal lamsi kaga la yafsidu li'atika an gane ku kawai dan an shafa abu da ba zai lalace ba sai ci gaba yanzu ko alal jima'i to kake nan yana ganin cewa wannan kai tsaye zai iya fadawa kan jima'i ne da abin da yake koma bayan jima'i lam yara عموما shi baya ganin wato gama gari ne zancen hmm. wanda shi baya ganin umumi kawai khas wato khususi ke kallo shi ne wanda ya fi bayyana su suka fi yawa sai ya ce يدل إما على الإيمان كده ينوني أكل جماعي وإما على ما دون الإيمان كاكا مغانا مالك كوا وانا بكي جماعي an gane ko yawa wannan shi ne idan mun ce innahu yadullu ala alal jimai yana nuni akan jima'i wala tubashiru wannan bi ijma'i mun ce gaskiya ijma'in malamai sun ce wannan ana nufin wato wala tubashiru wannan ana nufin taku to muka faɗa ka gaskiya magana ta lalace eh an gane lalle sai zama ce wato ra'ayun li ba'd min al-ulama' aw li na ghafir min al-ulama wannan ra'ayi ne wato nuna adadi da yawa na malamai amma bai kai ga a ce wato ijma'i bane nasu baki daya na'am matsala an to kaga wannan sai mu ce batsala wannan ra'ayi ya rubuje akan cewa ya fada akan abin da ke ba jima'i domin suna daya la yadullu ala al-haqiqati wal majaz ma'an to wannan to wannan wani bangare kamar ya so ya dan yanki malikiya din ka ce kuma yana nufin masu na shafa na aljarsu kenan biliyat kuma a lokaci guda din yana nufin jima'i ba zai yi ba sai dai ka dauka tunda kai ka tafi akan jima'i ka tafi akan jima'i ka tafi kai ma akan shafa da kai ma ka tafi akan shafa amma ba zai yi lokaci guda ka ɗauki ina kai kaɗai ba an gane ko domin aka ce a ƙimus falata wani a cikinsa akwai majazi akwai shafiƙa akwai majazi lokawi majazi shari'i an gane ko akwai haƙiƙa a kai a haƙiƙance idan mun ce ƙimus fala an gane ko a haƙiƙance wato a haƙiƙa ku tsaye da addu'a cewa a tsayi da sallah sai a ce sallah mai ruku da kabarbari majazi ne shari'i so da kenan a lokaci guda a ce a ƙimus salata ka ce kai ba sallah za ka yi ba domin asalin salata na nufin addu'a ni kai addu'a zan yi ba zan sallah ba za ka ce karya ne ba ka fahimta daidai ba shi sai ce ba zai yi a lokaci guda ka ce ga wata kalma a cikinta ta ɗaukar majazi ko ta ɗaukar hakika ba yanzu ka ga majazi wato shari'i sai a ce tafawwaq ala al-majazi lokawi wani urfi ya hau kan majazi lokawi ya kuma kan urfi na al'adus yanzu kawai an ce aqimus sala ku je ku yi alwala ku je ku yi kaza ku je ku tada sallah ku yi karbara ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza an gani so da haka kenan inda sallah za ta zo da ma'anar da yake ba sallah ba to sai a cin wani guri kuma amma ba irin wannan gurin ba wala salli ala ahadin minhum mata abada wala ta kuma ala kabari sai inna ka sakanun lahu haka na addu'a amma ba za ce ayo kaga nan ma sai mu ce kai tsaye abinda ake nufi addu'a ake nufi addu'a ake nufi ba za mu ce addu'a ake nufi kuma sallah ake nufi ba eh kun gane wanda suke nufi tayyib ci gaba wa man ajra inzala wanda ya gudanar da lafazin inzali iman manzilati wikari a matsayin wato kariya bali annahu fi ma'anahu to kamar wato ya kawo shi ne a cikin ma'anarsa illa an zila sai dai idan ya yi inzali na'am a wajen ayin wane ne wannan yawwa shi ko shafa a wajen sa ba matsala ya shafa a samu in'az wal inzal al in'az tashin alkalami an gane al inzal fidda mani an gane ko shine wajen usadiqu zalika al farju aw yakrib na'am wa man khalafa wanda ya saba fa li annahu ya saba ne saboda cewa shi la yantaliqu alayhi al-ismu haqiqatan shi a wajensa gaskiya suna sunan nan wannan al'in da ya kawo shi lil ahdi ne ahdi zai an gane ko wato ko kuma ka ce wato ahdi ne wanda yake wato azzikiri kenan ai an ambace shi suna wanne na mubashara din wato wanda ya ce gaskiya haƙiƙa ne kuna ji ko a ya gaskiya majazi ne an gane ko to shi sunan mubashara bai dauke shi a matsayin mai ba bai dauke shi a matsayin haƙiƙa ba ba zai fassara shi a zahirinsa ba wala tubashiru wannan an gane ko wanda ya saba malikiya bi ma'ana wala tu tujami'uhunna an gane ko in ka ce kai ka saba malikiya to sai ka fassara al-mubashara bi ma'al jama'a wala tujami'uhunna wa antum aakifuna fil masajid an gane ko kada ku take su taku aka al-mirwad fil muqhila an gane tilmi da tabariya kar ku yi wa antum aakifuna fil masajid an gane a san da kuke zaune kuke wato ibada a masallaci ta itikafi sai dai ka fassara shi an ka ce majazi ne sai dai ka fassara shi da ma'al jama'a wanda ce hakika ne sai dai to ya fassara shi da ma'anar lams wala tuba shiruhunna kada ku shafe su wa kaifa ma bima huwa fawqa al-lams wal mans wal jass ah ko ba ka ba to kaga kenan min babu aula a cewa yana ko wala tamassuhun bi ma'ana wala tujami'uhun a wajen mai mai majazi a wajen mai haƙiƙa sai ce wala menene kenan wala ta tamassuhunna wa an antum aakifuna fil masajid ya ni al-jasb bil yad shafa da hannu na ba ta gani kaga kenan a takeice an koya maka shigar tafsiri mai kyau an ka zo ga yadda za a yi ma eh, littafin yana da amfani karatun yana da amfani an ka zo kaga dama akwai almasu akwai al-lamsu akwai almasu akwai almubashara akwai aljima'a a ƙur'ani kusan duk wayannan kalmomi biyar qaribatul ma'ana kalimatun zatu sila kalmomi ne waɗanda suke da alaƙa da juna eh? kuma galibi wani yana zuwa da ma'anar wani wani yana zuwa da ma'anar wani ana samun abin nan kwarai da gaske an gane ko kwarai da gaske akwai ƙarin wani abu na wannan mubashara din akwai alful musharaka da yake jiki wala tubashiruhunna wa an antum aakifuna fil masajid malati wala tubashiruhunna an gani na bashara wala tubashiruhunna anta wa huwa mushtarikani kenan fil amal eh وكأن هذا يستدل به على ما يكون فوق المس واللمس والجس وهو الجماع a cikin wannan ɗin ana iya fahimtar wani abu an gane sau da wannan alifin musharaka ɗin ana cewa ta ƙatalar jundani muƙatalatan ta basharar zaujani mubasharatan eh kuna ci da kyau to wannan shi ne ci gaba sun yi saɓani to me yi zaba ga wanda ya taki iyalinsa yana itikafi lokacin malamai sun ce babu komai a wasu ka ce a sai ya yi kafara ya tuba wasu kan ce daga cikinsu kafaratul mujami'i fi ramadan kafarin mai taku a ramadana wanda kala al-hasan wato wai a ramadana ne in akwai ragowar ramadana sai da wata rana ya yi mata itika shine ra'ayin al-hasan ibn yasar al-basri na qala na wasu ka ce ya tasaddaqu bi ne. a dinari biyu zai dauka bayar da sadakarsa wabi kala mujahidu wannan shine ra'ayin mujahid ibn jabr wa qala qaumun wasu ce yu'tiqu raqabata a'a ai wuya zai ji baiwa zai siya ta mu'mina ya yanta in lam yaji in bai samu ba da badanatan ya kawo katar raƙumin iyanka in lam yaji to in bai samu ba ya saddaka bi 20 sa'a min tamir wato ya sadaka da sa'i 20 na dabino ka yau shi ne a yi asalin wannan saɓanin hal ya juzul iyasu bilka farati amla to shi kenan wai ta kafara wannan ma darasi ne mai kyau shin wai kiyasi yana halatta a yi shi akan kafara a gani ya halatta a yi kiyasi akan kafara to abinda na ce kafara hukunci ce ko rura ce addu'ar me aka ce addu'ar ƙa'ida suka ce an rukhafu sai aka ce la yuqasu alaiha rukusa ce aka yi to ba a yin awo a akan rukusa an gane ko kuma rangwame aka yi masa sai kalli yanzu ka ka kalli cewa shi wannan kafara da aka ce a masa rangwame aka yi masa ko hukunci aka yi masa ko tare aka yi masa ko kuma abinda aka masa sai kafin ci mai aka yi masa shi da dalilin da zai sai wani abu ya sake fitowa Ka yi. abin da ya fi bayyana ya halatta ba annahu la ya juzu la ya juzu maza an yi kafir kafaratan ma min almazkurat an gane ko ba shi halatta ya yi wata kafara da cin dangogin kafara da ka ambata domin cewa la ya juzu alkiyasu alkafarat to sai daga ce wacce ce za ka ɗora ka suke ne yanzu abinda zai ce ma ai disan da aka ce ka fara rukusa ce ko ba rukusa ba ce ko ba ka ba to ai a rukafu la yi kafa ali haka a idata usul ta faɗa in dai rangwami aka yi ba ta halatta a jikin rangwami ka sake fitar da wani rangwami misali an halatta a halin kunci a cimushi mushi to ba ta halatta aka ce an halatta a babin an baka dama ka cin mushe kuma ka tara min an gane ko to tunda an ba da dama za a iya cin mushe to kenan an ba da dama za ka iya ɗaukar reza ka yake aljihu mutum kai gaba in an taɓa ka ce to ai an ba da dama sai a ce a tsaya kai kai cin mushe larura ce ta kawo shi to kun biya shi a auna larura akan larura akan rangwami akan Rangwami, rangwami akan rangwami. dala kun gane to ai gafata malam ba an ce in dare dare ba kare ma a bujuzu ma nama ni a a a a a haram cin mushe da aka ce mamni tsoron ghaira baghin haka aka ce shi sama aka ce ghaira baghin wala ad ai wala jawis ka ba yana mai ƙetare iyaka ba iya in nan dan sai tsaya to da rukusa ce ai kai bai jawis kai bai ta'adda ta zai ce zai ƙetare sai dai tsaye guri ɗaya eh sun yi saɓani sun yi saɓani Ah. Wa sun yi saɓani. bi mutlaƙin nazari dangane da tattace واختلفوا sun yi sabani fi النظر nazari na bakance ko eh. dangane da sakakken bakance eh itikafi wato a itikafi misalin ce in azumi ya zo zan yi bakanci ka san shi bakance shi ne wanda baka rataye shi da biyan bukata ta gaba ba baka ce Allah idan matata ta dawo daga tafiya idan na warke da lafiya idan aka bani aiki a Abuja idan kaza kaza kaza idan aka bani sarauta idan na ci councilor idan nayi kaza kaza a'a kun nazar aka ce cikakken bakanci wanda baka rataye shi zuwa ga wata biyan bukata ba idan Allah ya kai mu azumi mai zuwa zan yi zan yi itikafi misali faɗa ka na'am hal min shartihi shin yana daga cikin sharadin sa at-tatabu wa amla to idan yace zai ittikafi shin yana daga cikin sharadin sa sai ya jera ta misali ce zan yi ittikafi na kwana biyar shin sai ya jera dole kuma an azumi ne ce zai yi azumi na kwana biyar sai ya yi shi a jere? faƙala malikun malik ya ce wa abu hanifa da abu hanifa zalika min sharɗihi wato ina bayan Allah Allah saka musu alkhairi shi yasa wannan shedani san daga yazo yana fara dajin malamai duk mutumin daga ya fara daji malamai wallahi sai ya zama khariji a ƙarshe kenan babu hanyar da in ga mutum ya dauko ta ba zai kai ga labari ba ga yana daji malamai ka takamaka duk takamaka da ta ka takamaka da qur'ani ko hadisi buɗe bukhari ka ce ka koya ma da kansa malaman nan da kake ganin banzaye kake ganin su ba komai ba su za su koya mashi ƙur'anin nan baya zamowa ƙur'ani a gurin ka sai an samu wanda zai koya mashi to da za mutum ya fara fike-fika zai fara gatsa malamai to dama inda zai je ƙarshen tafiyar wallahi sai ya faɗo kan annabi ya eh, yi dama tafiyar kenan da tsara kaga mutum ya fara ya fara kawai kowane malami ya hau kansa kowa ya hau kansa to ka tafi a hankali sayyidina ali Allah ya kara masa yadda kun karanta hadisin Abu Dawud khawarijawa suka zo suna ce masa sufa wallahi la hukuma illa lillah dan me za a dauko da tijan sahabbai a ce su za su jawabin qur'ani ai kawai a kyale qur'ani magana da kansa hadisin abdullahi bin shaddadi mun karanta shi nan da ku cikin musulun sai jina ali tara mutane duk bayan Allah da gwamnoni da kowa a nan gidan sarki ya zo ya dauko ƙwar'ani ya ajiye shi kowa yana kallo sai ya ɗauko sanda sai nuna ƙwar'ani ce ƙwar'ani haddisin nasa an nafsi kai mutane jawabin kanka da kanka ha sai a ce kuma ya haka ai ba zai yi sai an samu masu bayanin da sai musu banza ya ce ƙwar'ani kai wa mutane bayanin kanka da kanka na ce sai su ƙara cewa ya amir mumina kai afuwa wallahi ba dole sai an samu wanda zai tsaya jawabinsa ya ce to amma sai da ya kasu uku amma kuke zargina saboda na ce a ɗauko malamai zo tsaya su kalli maganar nan tawa da maauya da shawararsu zo su faɗi mai ƙwar'ani ice ku ce wai la hukuma illa lillah har ba suna ɗaga ƙur'ani akan mashi ko suna daga suna nuna wani la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah yana yi wannan hudu ba za su tashi su ne masa iyo da wauta daga ga mutum ya fara cewa a faɗi wannan malamin ya tsire mai albarka a faɗi wannan ya zage shi a faɗi wannan kuma dole ka yi wallahi malam ko muna so ko ba ma so Allah yana son malamai Allah yana sa ɗalibin ilimi ku da kuka zo kuna zo na kuna wannan ƙarshen da a makocinka kana kai kana da ikon da zaka siyo kasa siris kai ta kallo kana da ikon in so kake ka tafi gidan mata kai kwance ka ko ka tafi hotel amma ka ce a'a kai bidaya zaka zo ka ji zai Allah ba zai kishin ka ba Allah mutum ne to ko mutum mai halacci ya iya watsar da wanda yake zuwa kullum yana kofarsa ba tana Allah su kutun da guda ba baka san Allah ba kai yanzu din da ka zo nan fa kashin da akwai wasu abubuwa da yawa naka da ka haƙura ka haƙura ka ƙi yanzu fi dawowar mu fake shigowa ta gida kenan ko zama ban ba wallahi na fito kuma sai ka ce Allah baya so na ya kake yi wallahi <laughs> aha wala ba yi wa Allah dole amma da izinin Allah mu yan aljanna ne ha wala kuma kawai sai ka ji wani sai zo ce wai ai ana ta tsinewa ai malaman nan tsinannu ai malaman nan kaza shi fa wai fa kai duk duniya kai kadai ne mai hankali kai kadai ka gano kai kadai ka iya kai kaɗai kake da basira kai kaɗai sahabai duk ba su iya ba malamai ba su iya ba magabata ba su iya ba kai kaɗai ka iya hawala hawala kuma wani lokacin astaghfirullah da zan ce Allah ya ƙara matsalar mu ce ba wa zuwa makaranta ba a san karatu ai yanzu inda har ana karatu yanzu kai Abdul Jabbar ya isa mai busa su a saurare shi me za gani halkan wa hulukan wa ilman me za ka sha'awa a wajensa haka haka tsarin tafiyar mai yake komai da muke gani muna an watsar da shi lokacin karatun an watsar da shi waye wa an shi ta shubuwa ka dayin sai ta canja mutum tafiya ci gaba wa qala ash-shafi'i ash-shafi'i rahimahullah laisa mai min shartihi zalika a baya jige shi sharadin sa wannan wancan nan ka abinda muka ambata ɗin sababu fi ikhtilafi zalika mai kenan wannan me kenan an gane ko ma'ana ba shi daga cikin sharaɗin rama azumin ko aiwatar da azumin ba kan ce jerantawa ba sai ka jeranta ba ko tun da ka ce annasrul mutlaq ai da cewa kai na yi wa Allah alkawari idan na ci jarabawa ta final to insha allahu an gane ko zan yi azumin kwana goma a jere to sai ka yaka a uzubillahi tun da Allah bai shar'anta ma ba haka yadda ka shar'anta wa kanka abinda Allah bai shar'anta ma ba an gani duk ibadar da ba Allah ne saka wahala ne da ita ci gaba wasabon fi ikhtilafihim sabon cikin sabanin su suhu ala nazirin as mutlak wato ana kiyasta shi ne ko ana auna shi ne akan wato azumin bakance sakakke an gane ko? amma mawani wula itikafi amma abubuwan da suke hana itikafi sun haɗu ala annaha ma'adal af'ala an gane ko? Hmm. wayannan abubuwa su ne abinda yake ba ayyuka ba allati hi amalil kifi wato su ne ma'ana kada a yi wani abu duk wani aiki wanda yake ba aikin mai itikafi ba to yana daga cin mawani a ko da aikin ɗa'a ne annahu la yajuzu lil mu'takifi yadda lamarin yake ba shi ga wanda yake itikafi an khuruji min al masjid ya fita daga masallacin sa illa li hajati al insan sai da irin bukata ta mutum kamar yunwa ko shiga ban daki aw ma huwa fi ma'anaha ko abinda zai iya dauka ma'anar wannan din mimma tad'u ilayhi ad-daruratu abinda wato larura take tirsasawa lima sabata saboda abin da ya tabbata ya hadisa aisha daga hadisa da na aisha annaha qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallam ya kasance idza atakafa idan zai itikafi yudini ilayya ra'sahu yakan miƙo min kansa ta taga wa huwa bil masjidi yana cikin masallaci ba fa urajjiluhu sai in taje mai kan nasa kana la yadkhulu albayta baya shigowa gida kun ji ko la hajati al-insan sai da bukata ta ban daki ko makamancin haka wa ikhtalafu sun yi sabani har wayo za kharaja idan ya fito da gairi hajati ma'ana ya fito daga wajen itikafin sa ba tare da wata bukata irin ta mutun din ba mata yanqati itikafu to yace ne wato itikafin zai yanki fa qala shafi'i shafi'i yace yantaqidu itikafu intiqabu wato intiqabu sai yana tarwatsewa ya ruguje inda awwali khuruji yana fitowa sai da hotuna fa ake yi fa za a kirawo mai hoto ne fa sosai eh za a kirawo mai hoto za a zuwa ɗau hotuna sosai gashi ya yi duku bane yana ta karatun ƙwar'ani wani ma wani zai sai ya ɗaukan masa cewa gashi sanda muka hau jazzaba muna ta tilawa gashi sanda muke ta gani da Allah gashi sanda muke ta kaza gashi sanda muke kaza ayi hotuna ayi abokai ayi waye duk ka Allah ya sauke ta duk matsalar ce fa mutane kamar kiristoci kamar magana da nake faɗa kiristoci ne suke son yin ibada ba ilimi to yanzu musulmi ma wannan abin suke so su shiga sai za a zo a cika masallaci za a yi sallah ba mu ce aibu cika masallaci amma me yasa ba sa cika in za su je su koyi sallah kuma ai ya kamata wajen koyi sallah a cika wajen sallah kamar yadda ake cika a wajen sallah amma kyakkyawan hankali shine ya kamata wajen koyi sallah a fi cika sama da gurin yin sallah amma ka duba duk inda wannan ban cire ba ko ina ba ko ina gurin yin sallah da ga cewa ba a cika sai dai nadir za ga wato an cika kai za ka ga cewa an zo sallah sai ga sai ku kuma abin haushi ma shine idan anan unguwar za a yi karatu kuma ana sallah a gurin sanda za a yi sallah yan unguwar nan za su cika na in an zo karatu za a ga wa'annan duk sun tafi wasu ne daga wani guri suke haurawa suke karatu daga wata unguwa a wasu lokuta ma daga wani garin ka duba wajen karatu mu na kutubu sita ga wa'ancan su ake zauna fa za a yi karatun amma ina gaya maka wani ma gani yake laifi ake masa dan an dan ce jirkinta kaza kaza kaza wani ma yana cewa zai kai ƙara hizba eh? wai zai kai ƙara hizba ɗazu shi mai yake gaya mu wai ce wai sun ci za su kai ƙara hizba wai sai a zauna a ita karatu wai lokacin sallah ba a tashi a sallah ba <laughs> sashin su ya yi sa'ati yayi rangwame dangane da lokaci wa an gane wasu kuma wasu ka ce a'a ya kamata idan arzimin zai kawo wani itikafin zai kare an gane ko bayan ya mutu alaƙalla ɗaya bai awa ɗaya a waje wasu ka ce a ya kwashe kwana ɗaya <laughs> eh. amma shi kuma shi eh, shafi ce yan taƙudu bi a wani kuruji yana fitowa ya ne ta gwanin allah kiyaye allah kiyaye shi sa wallahi malin laraba akwai mu'amala ya zaga fa su lokaci ya zufa kamar konan fasudan kaji irin itika ko azumin nan da zai zo wallahi samari za ga suna tarin kuɗi kawai wai idan lokacin ibada ya na azumi su zo su dinga yin abinci ana su ajiwa a layi-layi duk wanda zai fice duk wanda zai gaya masu don wallahi baka isa ka fice ba sai ka ci abinci kai zuwa suke suke tare manya-manyan titi za su sai fa a sa tabarma wata tabarma Allah sai a sa abinci mutum dubu a kai Allah ya shi za yi ƴaƴan nan unguwar sun ajiye nasu tabarmar yan wacce unguwar haka yan wacce unguwar haka suna muku magiya ku nan fa sudan fa sudan da kake gani ana magiya a zo a ci to tare a ci wannan ittikafi kuke ai wallahi in kaga dama ka ce har ka gama namun tsuntsu zaka ci da rogo ah, ba wallahi baka da matsala kuma abin mamaki idan ka tattara ƙasar sudan gabaki ɗaya da abin da suka mallaka kano sun fi su kuɗi amma abinda zai taya maka da hankali abinda zai taya maka da hankali sai bala'in neman kuɗi a nan to mu a lokacin ma da ya kamata a tsaya a ba da lokaci a ibada a sannan ma ake neman kuɗin amma kuma aikin alkhairi ya karanta kai wani ma fasan da muke ce masa ya aikin alkhairi musamman mu da muke ɗaukan ban injinin billahi lalzi wani a zuciya tsine maka yake amma dai kai za ta ba'i wallahi tallahi kana yi tsine ma albarka yake sun da mutane kawai kaza kaza kaza kaza karatun nan za a yi ba kai kaga damar ka ce za ka yi ba yau shi kenan da kai kaji ka jiyo kaza kaza kaza kaza da abin nan ba dole ba ne a hakura kaza kaza kaza kaza amma kuma da wani abu ne can wanda ya gano shi yana garin dole ne a tsaya a masa wannan abin nasa haka tafiya mataki wallahi wani dan uwa kwan ne ya dawo nan wahala fa ke sha ma a sudan nan ya shi yanzu tashin hankalinsa ɗaya azumi yanzu yana garin Allah na ce ka yi haƙuri mana na ce na san halin da kake ciki in su in azumi ya zo sai ce wallahi azumi kawai in ka tuna a ƙasashen larabawa wallahi ba zai ba kansu a afirka ba a nan ba kuma wasu lokutan fa hatta ƙasar inyamurai kudancin nan fa idan azumin ya zo suna kwatanta irin wayannan abubuwan ba suna kwatantawa mu yanzu ka duba ce yadda ake yi ma a nan nan masallacin ma ake yin ake kawo kunu wani yake yin kunu da dan kankana to naga wanda suka fi rububin kunun nan wanda za su iya kawo naman zabi kullum a cinai a wajen haka jina ce kai amma yau wannan ta iya kunu wannan kunu yau ya jiki shi Allah saka da alkhairi Eh, ina ta addu'a wanda bai kamata bai ma ya halatta baka ci ba ba bai halatta ka ci ba Allah ba mu dacewa sun yi saɓani hallahu an yi da kula baitan shi zai iya shiga wani gida gaira baitin masjidihi ba gidan masallacinsa ba kuna ji kaga annabi sallam gidansa gidan masallaci ne to zai iya shiga wani gida wanda gida ba gida masallacin da yake ibada ba farakhasa fihi ba'dhuhum sashin sun yi rangwami. wa humul aktsaru sune mafi yawa malikun kamar imam malik imam shafi'i da abu hanifa wara'a ba'dhum sashin suna gani anna cewa hakan yubtilu itikafahu yana bata masa itikafinsa wa jaza malikun kaga wannan kamar suna cewa ka'ayi ne inda kana ta ci kana ta kawo wannan kuyut din mutane sai suke amma shi malik ya halatta albai'a wa shira'a asiya asiyar kuma wa an yali aqdan nikahi zai iya jagorantar kulla aure wa khalafahu ghayruhu fi zalika wanda yake ba malik ba shi ya saba masa akan haka wa sabu ikhtilafi musamman imam shafi'i na'am sabon sabanin su wannan annahu laysa fi zalika haddun mansusun alaihi ai babu wata iyaka wacce aka labarta ko aka bara akan ta a shari'a shari'a bata ce mai itikafi da nafsi ingantacce ba wancan na Abdulrahman ibn Ishaq ba an gane ko bata ce ga wani ka'ida dole sai an bi ta a wannan tsarin ba eh illa al-ijtihad ko ijtihadi ne na malamai wa tashbihu na'am ma lam yattafiqu alaihi da kuma ƙoƙarin kamancece ne ko haranto da abin da ba su haɗa a kai ba da abin da wato suka haɗa a kansa ma'ana kamanta abin da suka haɗa a kai da abin da ba su haɗa a kansa ba wasu na ganin kamar sun yi ittifaki a can akan ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba to haka zari kamar sun yi kamar sun yi za a sa wannan shi ma sun yi ittifaki ba za a yi irin wa'annan yan ƙananan hurdodi ba an gane kamar wancan zai iya hana a yi wa'annan yan ƙananan abubuwan nan واختلفوا عيدا har wayo. ويو هل kifi? shin ya halatta ga mai itikafi an yashtari da ila shay'in wato sharɗanta aikata wani abu mimma yamna'uhu mimma yamna'uhu al-itikafu da daga cikin abinda itikafin sa wato yana shi misali ce na ya kudurce ne zai itikafi amma da sharadi mm. kamar misali aikin hajji kila ya ce ba in ahbasta ne ba mahalli haisu ahbasta ne fi an gane اللهم لبيك حجا وعمرة اللهم لبيك عمرة وحجا فإن أحببتني فمحلي حيث حببتني fi Allah na ni aikin umara ko aikin hajji amma idan ka tsare ni sau dalilin rashin lafiya ko wani abu fa mahalli haisu habasta ni fi haka ma ya shartanta kenan ko da wani abu ya faru wannan ramuwa wannan ibada ba ta hau kansa ba an gane ko to wannan shi ne daga cin abin da itikafi asali ya hana shi sai zama cewa wannan sharɗin nasa ya amfane shi wajen halatta masa wannan abin da itikafin ya hana shi ko kuma wannan sharɗin ba zai amfanar da shi ba مثل ذلك مثال هكا أن يشترط أن يشترط شهود جنازته kamar ya sharɗanta wa kansa cewa to Allah zan yi itikafi amma inda an yi mutuwa zan ji au gaira zalika ko wani wannan aksar al-fuqaha'i mafi yawancin malamin fiqhu ala anna shartahu la fa'u. sharɗinsa wannan ba zai amfana da shi ba wa annahu in fa'ala in ya aikata hakan batala itikafu itikafin sai ya lalace wa qala shafi'i imam shafi'i ce yanfa'uhu shar'u a sharrin sa zai amfana da shi bane an yi shi shar'in ba matsala tare da cewa imam shafi'i shi fi kowa zafafawa a wajen ka a fito an gane eh, a nan kuma ya daga kafa Wasau وسبب اختلافهم سبب cikin sabanin su wannan tashbihuhum al-i'tikaf bil hajj kaga wasu ga ittikafi ga aikin hajji Yi annaki kilayhi ma ibadatun ai ko ne ma ibada ne Mani mani'atun kuma wacce take hana wasu abubuwa bi kasirin min al-mubahat wato da dama daga cikin abubuwan da aka halatta wal istira'u fil hajj sharadi a cikin aikin hajji innama sara ilai to kadai wato zai tafi zuwa gare shi ne marra'ahu wanda yake ganin sa da hadisu duba'ata saboda hadisin budu'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu ya ce ahilli bil hajj budu'a wato ce ki ni aikin hajji washtaridi ki shartanta cewa anna mahilli haisu habastani <laughs> Ka ji ko hadisi zan warware ibadata inda ka tsare ni ɗaya an ta hilli ki warware aikinki an gane ko haisu habasta ni an gane ko a inda Allah ka tsare ni misali kamar ya tsare da rashin lafiya ko makamacin haka lakin hadha al-asla to sai da cewa wannan asali fa mukhtalafun fihi ai wato wannan kaida kenan an yi sabani a kanta A kan aikin hajji falkiyasu fihi to kaga kiyasi kan abin da an yi istilafi a kansa kaga yana da rauni inda al-khasm al a wajen abokin rigima wanda ya saba maka ikhtalafu eh. sun yi sabani izashtarada nazari idan ya shirɗanta, zai jeranta wato zai jeranta wannan wato ittikafi a bakance an gani? ya yi alkawari zai yi ittikafi na kwana biyar a jere na ta tabu laziman ko kuma wato ya zama da wannan jerantawar wajibi a kansa wa mutsalakun nazari ya ce shi sakakken bakance fa inda maniyar zalika wanda yake ganin halaccin haka mahiyar ashiya'u waɗanne abubuwa ne allati idza qata'at al-i'tikaf waɗanda idan suka yanke itikafi aujabat al-istinafa ko kace idza idza qata'a qata'a ne ko qata'at to idan suka yanke itikafi aujabat au aujabat al-istinafa za su wajabta sabunta wannan itikafi ma'ana wasu abubuwa ne waɗanda idan sun faru za su wajabta ma dole sai ka sabunta kafin ka awli bina'a ko kuma ka dora a inda ka tsaya sulil maradi kamar rashin lafiya fa inna minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace idza qata al marad idan rashin lafiya ta yanke al itikafa itikafi bana al mu'takif mai itikafi ya dora daga inda ya tsaya misali ya ce zai na kwana biyar sai kwana hudu sai rashin lafiya ta kai da shi aka tafi asibiti to kawai zai dawo ya dora don azumin ya fita fa to a wajen waɗanda akwai waɗanda suke ganin cewa la'ati kafa illa bi saumi ta ku dora akan wannan matsalar eh an gane ko saboda hadisu umar an gane su wanda ga waɗanda suke ganin cewa za a iya yi babu azumi a wajen imam maliki la'ati kafa illa bi saumi eh na'am wa huwa qawlu shi ne ra'ayin imam malik wa abi hanifa da abu hanifa wa shafi kaga dai yana da kyau wannan babu na itikafi kenta a summary ɗinsa a karanta shi tsaf a sassa shi a kafofin yada labarai saboda wannan azumi kwarai da gaske shi ma da summary din babin azumin baki ɗaya da matsalolin da suke ciki wato saboda mutane kwarai da gaske zai karatu wannan ana ɗauka da gwajen ka za ka summary ɗin <laughs> wa minhum man qala daga cikin su akwai da suka ce yastaniful itikafa zai sabunta itikafin ne wa qawlus sauri shine fadin sauri wala khilafa babu sabani ima ahsabuhu cikin abin nake zato inda a wajen su an anna lahaidha ce ita mai haida tabni za ta gina ne kaji ta yi haida sai ta tsaya ba ta iya komai ko ba ka ba to idan ta kare sai ta tsora akan inda ta tsaya waqtalafu sun yi sabani hal ya khuruji min al masjidi shin zai fito ne daga masallaci la ya khuruju ko ba zai fito ba haka zalika a mun yi jawabin wannan ko haka nan ma ikhtalafu sun yi sabani idza junna al mu'takif to idan me ittikafi ya haukace an ubumiya alai ko ya suma ko ya farfadiya hal ya bani to bayan ya farfado zai dora aw la ya bani ko ba zai dora ba bal yastaqbilu yastaqbilu a'a shine ma'ana ya buni kenan a gane an ka ce yastaqbilu ya buni zai dora inda ya tsaya kawai eh wannan shine fi kyau yastaqbilu din shi fi kyau wasabu fi ikhtilafihim sababi cikin sabanin su wannan a wannan babu annahu yadda lamarin yake laysa bi hadhihi al-ashya'i babu a cikin wa'annan abubuwan shay'un mahadudun wato wani abu wanda aka iyakance in qibali sam'i wato daga cikin nafsi A samu abu ma'ana wato a nafs na'am balantana a samu rikici min qibali tashbihihim wato daga bangaren ce ne da su malamai suke kullawa alaihi na'am min qibali tashbihihim mattafaqu alayhi wato dangane daga bangaren kamancece ne da suke kullawa a ce ibada kaza mun ce kaza ne saboda yayi kama da kaza saboda yayi kama da kaza to duk babu nasi akan wannan bi makhtalafu fihi daga abinda suka hada kansa kuma daga abinda suka yi sabani akan sa ani ma'ana duk wannan kalmomin da aka faɗa babu wannan su da yace lalle ga yadda za a yi ijtihadi ne na malamai ani bi mattafaqu alayhi ina nufi da abin da suka hada kai fi hadhihi al-ibadati ina nufin a wannan ibadar ta ittikafi aw fil ibadati ko ma a cikin ibadu allati min shartiha wanda ta zamo daga cikin sharadinta tatabu'a jerantawa misal sawmin nahari kamar azumin rana wa gairi da wannan sa wal jumhur ma'ana misali idan mutum yayi bakance zai azumi ba a ce masa dole sai ya jeranta ba a nazir والجمهور نعم wato abin da ya fi kyau wancan shi ya fi kyau eh, wancan nuska ita fi kyau e eh, samun zihar kaga shi ai mustaqbal fihi at-tatabu an shar'an an gane ko wannan kenan siyamu shaharin wuta tabi'i ne bin qabl an ta masa ko ba ka ba wannan kenan wancan shi ya fi kyau hmm. lokacin malamai ala anna itikafa mutu mutadawwi cewa itikafin mai nafila idan tsaya? idan aka yanke shi da gairu uzuri ba tare da uzuri ba annahu yajibu fihi alqawl Ito ai dama ibada kuna ji ai na faɗi wannan rannan ko ibada kafin ka shiga cikin ta ne kake cewa wannan wajibi ce wannan ba wajibi bace amma in ka riga ka shiga cikin ibada to ka shigo hannu ko ta nafila ce ta zama wajibi a kanka domin ya ce wa cimul hajja wal umrata lillah kaga sai ka tsafin umara akan aikin hajji kuma ya ce wala tubtilu so da zarar ka fara ibada ba magana ko fa yanki yanzu kafin fara sallah ne zan ce wannan nafila ce wannan ba nafila ba ce amma in dai ka fara ba magana kuma ka wasa da sai zama kenan kana cikin sujuda ko ita na fasa sallar na tashi kai gaba kai kanka zaka ce wannan raini ne an gane ko kai na fasa kaji wani zo mu tafi kaji ya haka ci to na yi ko san ji ko ma an hakura kai gaggara ka je cewa ai ba ladabi a gaban Allah kake a gaban Allah kake eh ai ba ba daidai ba wace ka fasa hmm. ta kurma za ta haihu likituna ta kwanta ka zaka tin ta ciwon haihuwa ko da ci da Allah ku kyale ni na wani jakata aljibi eh <laughs> to ba shi kenan ba ya kare to bismillah لما ثبت تولى ابن دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف يسوي اتكافي العشرة من رمضان من رمضان عشرا من شوال كاغا كنا التتابع ليس واجبا ليس واجبا, ليس واجباً. Kware da gaske domin da zai ce abu biyu a nan da sai ce lallai sai ya yi shi a wannan lokacin kuma wannan arada arada din bai zama masa azumin bakance ba azumi ne duk wani nafula amma da tun da yake ganin ya so ya yi to ya kamata ya abin nan to kuma a cikin mun fuskanci matsalar da zaka fara nafula ka yanke zaka cika shi a wani lokaci an gane ko to domin arada an yi a takifa al-ashr al-awakhir wa lam ya'takif kaga fa'takaf عشر أيام من شوال eh wannan kenan wa amma nazari amma azumin waji wato itikafi na wajibi wanda kai wajabtawa kanka ta hanyar bakance babu sabani cikin rama shi nafila ne akai sabani to shi ka fara sai ka gama an gane ko in ka fara sai ka gama ba za ka ce kana cikin yi amma kafin ka fara kana da ra'ayi to amma za ka ce in nan suka so ka yi na kwana goma sai kai na kwana biyar saboda wani dalili kaga za ka ajiye in dalilin ya fi wancan karfi shar'an to shi ke sai ajiye shi ajiye a wancan fima a hasabu cikin abin da nake zato lokacin malamai annan man ata kabiratan duk wanda ya yi wa wani babban laifi in qada itikafu wato itikafin sai ya yanke fa hadhihi jumlatu wannan ne adadi ko jumla na abin da muka gani muka tattare ku ƙara tabbatar muku da shi a wannan littafi wato dangane da ginshikai kawuna da suke wannan babi wato da ƙa'idodi lissawabi mm. Allah shi ne mai datarwa ga daidai kuma shi ne mai taimako sallallahu alaihi wa sallam kaga an gama azumi ko sai aikin hajji Allah ya taimake ku bude kwalan eh subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin